Assalamu alaikum ba tare da bata lokaci ba ku yi subscribe din sabon YouTube channel ɗinmu mai suna sai na faɗa TV kamar dai haka wanda yake kan YouTube channel domin samun sababbin bidiyoyin mu na nishadi masu ban dariya kamar dai haka. Wai tsaya wai me yake faruwa ne? Wallahi bashin banki na ciwo zan ƙara aure. Ban ga laifin ka ba kamun daidai dan ko ni auren nan nake so na Wani aure? Aure mana aure kala nawa ne aure nake so nayi yi. A'a baby ashe kina kusa to ya aka yi ne? ba wallahi. haba baby duka kuma ki ba da ni mana a gaban jama'a kowa fana kallo na wai tsaya ma me na miki ne kawai ni ba na son ka ba mun ba ban miki ba kuma inna lillahi to ko dai ban ji da kyau bane ban miki ba fa kika ce eh. to amma wai saboda me yasa ban miki ba me yasa ba kya so na ina da wanda nake so zan aura. Shi wanda kike so din kike so ki aura kina nufin ya fi ni? Ya fi ka mana ya fi ka komai me zan yi da kai. A'a wallahi akwai abin da zaki da ni ki dube ni fa dan tabarkalla da ni ki dube ni fa. Ni na fi son saurayi dan shawalwali me zan yi da kai. Wallahi akwai abin da zaki da ni kuma ni ma ai dan shawalwali ne ki dube ni fa dan kyakkyawa da ni eh ki dube ni mana. Gashi kai kitso mai kyau suwa suke miki kitso ne. Ko ma waye suke mun ba ka kawai ba na son ka. wallahi ni kuma ina son ki in ba ke ba sai rijiya rijiyar ma mai katifa mai laushi yanda ina fada zan yi bacci cikin kwanciya, hankali da Allah ki taimaka ki so ni ki dube ni fa lafiya na kalofa! wallahi ba lafiyar ka kalau ba to amma kuma ai ko da aka ce ban da lafiya ai an ce ciwon tari ne kadai yake damuna kanjamau fa aka ce kamar yaya kanjamau kuma aka dai likita ya ce wallahi ba haka likita ce ba sheri kai kuke so ku bi wallahi ba haka likita ce ba ni ban dauki da ciwon kanjamau kawai kuna so ba ta saki aure na <laughs>